kuma can baya magana ya shafi da idan sujada da kuma ta samu mutum a cikin sallah ko ta riske shi da akwai abin da zai yi domin ya gyara sallarsa na sai ya yi sallama gaba ɗaya ya sake ɗauko sallar daga tushe ka'idodin da mala ya tsora mu a kai masu sauki ne su ne kamar haka inda yake cewa da rakkanuwa a cikin sallah sunna ce tunda annabi shi ya koya shi ya fara yi a duniya idan mutum ya yi rage a cikin sallah to zai yi sujada kafin sallama bayan ya cika sallarsa ya kare sallarsa abinda ya rage sallama saboda ka sai ya sujadan kabliya in ya sujadan kabliya guda biyu din nan ya yi sallama shi ke nan ba sai ya sake maimaita tahiya ba idan mutum ya yi ƙari a cikin sallah shi kuma zai yi sujada bayan sallama ne lokacin da ya sallama zai sujada guda biyu ne sujada guda biyu zai sake yin sallama shi ma an ce ba sai ya sake maimaita tahiya ba sannan kuma duk mutumin da ya rage ya sake karawa cikin sallah shi ma zai su da kabiliya ko kuma mutumin da ya kara kuma ya rage a lokaci guda ko ka rage ka kara ko ka kara ka rage to za ka yi su da kabiliya idan muka duba waɗannan ka'idodi da malam ya ambata mana za mu ga kamar sujadan kabiliya ta fi karfi ita ce kan gaba don ita aka ɗaura masa zama duk mai karfi shi ake ɗora masa nauyi ba irin tsarin mu na Najeriya ba mara karfi kullum shi ake ɗora masa nauyi idan mutum ya yi rage a cikin sallah zai yi kabliya idan mutum ya yi rage ya yi ƙari zai yi kabliya idan mutum ya yi ƙari ya yi rage zai yi kabliya za mu gwada muka cewa kabliyan kamar ta fi ba'adiyya muhimmanci ko ta fi ta ƙarfi amma in kai kare a cikin sallah aka ce za ka yi ba saboda haka abu ne mai sauki insha Allah ko wajen gane a darasin mu na ashirin da biyar na yau kenan Mala ya ci gaba da bayanin waɗansu abubuwan da ake yin musu sujada da waɗanda ba a yin musu sujada a cikin sallah. ce wa man ba fil qira'a duk wanda yake karatu sai ya tsaya cikin karatun sallah walam yabda alaihi ahadun wani bai yi masa buɗi ba abinda yake nufi da buɗi shine yanka san tike wani ya tsaya da kai ba kuma wani lokaci ka tsaya zaka ja numfashi ko zaka haje yawo ko zaka gyara murya saboda wani yana jiji ga ya riga ya haddace to bariya ba haka ake yi ba wani lokaci daga yanayin abin da zaka iya fahimta ko ya karanta ayan ba daidai ba ko kuma ya ainihin eh, ya zo yana ta tarar da sai ta yi shuru ya ɗauki lokaci wanda ya wuce da gyaran murya da haɗe yawo to nan ya yake yin buɗi ina ma da yake wa bin naqafa bil qira'ati wa lam yabda alayhi ne a hadu tarakacin aya ya zo ba wanda ya masa buɗi yake to sai ya fara aya wa qara'a ma ba'daha sai ya karanta ayar da take gaba wannan da dama ana samu sai dai kuma wani lokaci in ka zo ka gagara fa'in ayan to ba zai wahala na gaban ka ba amma ba mamaki a samu za ka iya tuna na gaban amma wannan na ko kuskure da sai ka tsallake ta wannan babu ne tun da lalura ne ko da kuwa hakan zai dan rage ma'ana inda wani lokaci da mun Qur'ani ya kan ambaci wani bangare ne baya kawo bayani fuli a lokaci kuma saboda al wani wal ija saboda takaita saboda haka idan ka zo misali wal ab to zai ka manta inna al-insana lafi khusr wal ab wal ab ka manta inna al-insana lafi khusr to kuma babu wanda ya daga ta mai yiwa wani yana ganin tun da sura tun kun bai kamata ake kamar ta ba wallahi ko a bakiya wata rana zai kai tsallake wannan shine da wajen alkur'ani ko a fatiha da kake karantawa kullum zai na jin da yawa wani karanta fatiha ya ji masa sauki ma a kan ruwa ko suna abinci to idan ijazin qur'ani ya kama ko a cikin fatiha zai ka tsallake ko ka gagara jan wata aya to ka ba kai wal af ka manta ayan gaba duk ka ke ta kace innal ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr tun da ba wanda ya maka buɗi amma da za ka ga wal af ba wanda ya tayar da kai wal af ba wanda ya tayar da kai sai ku, nama na ba ka yi ne ba kamar yadda yake in ka tsallake aya ka karanta aya ta gaba amma ba kai laifi ba bayan ka ta alai idan turan ta gagara ko ayan ta gagara kuma lokaci sai ka ja aya sai ka manta wasu kalmomi ka sake maimaitawa ka sake tsallake wasu kalmomi wannan mu'jiza ce ta Qur'ani to malam yace raka sai ya yi kawai ba za ka tsaya abin nan ba don wani ke garin yawan maimaita kana kuskure shi ma wanda ya haddace sai ka ruɗa shi saboda haka ba Allah ya taimake shi ba yana sa baki kuma zai rika ruɗa wajen saboda haka sai ya ja bakin sai ya shiru kai ba maka buɗi ba bai ma'ana ba ya maka gyara ba ko ba ta yadda kai ba kai kuma kana da karanta aya ba daidai ba aka je sau kawai ka tara al a da waraka bi ma'ana sai ya bar karatu ya yi rubutu ba komai duk wannan ana son a gina mana cewa idan mutum ya karanta a wajen karanta sura in aka samu aya ɗaya shi ke ba sai ka karanta ayoyi ne ba ba in aka samu aya ɗaya shi ke kun ga wal'a mafi karancin aya ke ko kuma nun wal kalami wa ma yaqulun sai kamanta ko wal kutubi wa ma yaqulun ne ana iya samun haka musamman idan akwai abubuwa da dama abin da ko sai dai da yaro karin ke tura masa karatu da yawa saboda ne saboda bai da problem da yawa ya ci dauka ma ruwa ka gani wani yaro za ka bayan sallah asuba ya yi karatu ya tafi primary ya dawo karfe sha biyu daga karfe sha biyu na yana cin abinci a gidansu zai fita ya tafi islamiyya tsakanin abin da la'akar, idan ya gama bayan la'akar ya tafi makarantar adda. je ya hajja yana dawowa a yi sallar magariba a masallacinsu yana yi kamar zai yi gangadi dai ana zungurinsa a yi sallar isha'i ana koma a gida yake abinci sai farka sama abin da yake bukatar ke don saboda in ka cika masa lokacin sa gaba daya to da daddare sai ka bar shi barci kamar na awa goma idan ya tashi zai tafi fresh kuma duk abin da aka tuka masa din nan in dai mai kokari ne zai yi wahala ya farka su ina fata an gane ya zawa wani lokacin aka matsa wa yara aka sanya su a irin wannan abin nan daidai ne kafin lokacin ya kure amma yanzu kamar ni ka zo da safe bayan sallah asuba ka bani karatu sannan daga karfe bakwai zuwa sha biyu ka sake bani karatu ina zaune tsakanin a da la'asar ka ana ni bacci ka sake tusa mini karatu bayan la'asar ka sake tusa mini to ba zai yi ba in kuwa za ka tuka ko kana tukawa shi na farkon yana fita saboda mutum ya riga wuce wajen ba ka gani simple and easy misali yanzu yanzu wani in ka tambayi shi ya fi karanta a sallah asuba raka'a ta farko zai ce bai sani ba to me ya dama shi amma ga wanda shi ba ya da rikice na gida baya da rikici na sauran jama'a baya da abun nan kana tambayan ka me yiwa ma abinda aka karanta jiya zai ce eh me yiwa liman ya karanta mana kaza da kaza a sallar kaza kaza sai ya tajera maka saboda yana daidai lokacin da ya kamata wannan yana daga cikin abinda malaman tarbiyya islamiyya suke karantarwa labanin wato tarbiyya irin na gabashin duniya to suna ganin yaro wato sai a rinka tambayan sa yanci kamar ka roki yaro ka tafi da shi kasuwa ka je da shi kasuwa ka saya maka abu kaza ka saya maka abu kaza ki saya zan saya maka abu kaza yaro shi da kansa duk abin da ya dauka ka saya maka duk abin da ya dauka ka saya maka wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya lalata da kuma za ku ga mafiya yawa manyan mutane ko wanda suke ganin sun waye abin da suke kenan ke yasa yayan su suke lalacewa akwai abin da yaro yake so wanda bai saba musulunci ban yi faɗa maka za ka iya sai sai maka akwai wani lokaci kuma abin da yake so zai faɗa maka sai ka ƙi masa domin saboda zai zama mata illa saboda akwai musulunci a yi masa sai waɗancan kuma musulunci bai musu sai ci na ce a kyale yara a kyale su su walwala a ƙarƙashin wannan ne masu ke ci duk abin da yaro ya yi da a dake shi musulunci ko bai yi da wannan ba matar kama, wato duwar yaron ma ka ce in ta yi laifi ka da ke ka balle ɗan Wala halin lokacin da yara suke kanana sun kafin su shiga cikin damuwar duniya su gane menene madda ko menene abin da ake kira da material to sai ai kokari a tuta musu wannan tsarin ilimi ko da an takura su ba su laifi matukan za a ba su lokacin da za su huta in kwakwalwar su ta huta amma kai mai gida ina idan dan ka kaɗan a cikin ɗari a ba ka goma shi kuma yaro mai yiwuwa an baki casa'in ko duka ɗari ya ɗauka amma kai ba za ka iya ɗauka ba don ka wuce lokaci da irin wannan ya za ka ga waɗanda suke ƙoƙarin su ja mutane sallah limaman da suke jan mutane sallah suna ƙoƙari kwarai da gaske don wani ko da sallah asuba ne ko sallan azahar ne ko menene ba mamaki ko sai da ya yi rikici a gidansa ko sai da ya yi rikici da wani abubuwar gidan sannan ya zo ya ja ku sallah amma zai ga taron taron an tafi lafiya babu kabli babu baji babu cije a wajen karatu wani limami kuma zai fito shi bai da kokobo aljihunsa kuma bai shi komai ba ga yunwa amma ya zai maka karatu babu kabli babu baji babu cije shi ne irin na ka taɓa samun wani da ya zo ya sai wani ya tashi babban mutum yana nake mako ya zaka ya cire kuma fi sabilillahi fi sabilillahi fi sabilillahi kan tsara kuɗi ya dan jira iman ne yana zaune bayan ya gama sallah yana dan waɗansu wurgai kun san daman limamin ba su cika tashi da wuri ba balle dama yana tunanin ina zai je me zai yi mutane suka dan fita wannan babban mutum ya zo sai ya kafa abin a gaban liman aka kirga aka kirga aka samu kuɗi mai yawa sai ya ce wani liman dori wannan. nan ka je ka yi hidimominka ce duk na lura ya sallan da aka yi din nan kaɗan mana abin nan mai yawa ko matsala ce wallahi kaman ka sani kaman ka sani ka toshe min wannan gaba ku wanda ma ya san menene abin da tunda babban mutum ne ana ganin zai wahala a ce wannan ya nemi taimako shi ya rike saboda abin da ke gani zahiri to abin da yasa nake mai maimaitawa ne in ba mamaki ba wani ko kafin liman ne ko yana zama kaje da ta kakarewa ko kaje ah. ko me yasa wannan liman ne kullum sai yayi kaza ko me yasa wannan liman ne kullum ya kawanta mana sura guda ne ko me yasa wannan sai na za ka ba ka yi ba duk ma kokari ne haka taimako ne tunda aiki ne wanda yake babu albashi Allah yake ba da albashi kaga duk wanda ka takura masa tunda ba wannan ne kawai aikin da zai samu lada ba akwai ayyuka da dama zai ya bari yana bari ko matsala za ta لا يصلح الناس فوجا لا صراط لهم ولا صراط إذا جثالهم قالوا فالأمور لأهل رأي ما قالوها فإن تولت فبلا شرار قالوا نعم da duk waɗannan bayanan da muke yi mutumin da ya kaka ɗaya wajen karatu ya karanta aya guda ɗaya da gara karanta aya ta gaba ya manta ko ya sha'afa kuma babu wanda ya dace shi aka ce ya tsallaka ya karanta ta gaba idan abu ya gagara aka ce ya ruku kuma babu komai a kanta wannan idan ya kasance a cikin sura ne ba fatiha ba saboda fatiha karanta fatiha mu'minna dole shine malam ya dan mana tsarin bayani kafin ya ambaci hukuncin Fatiha yace wala yanzu hafan bai ne dai zai ɗauki Qur'ani ya rike ba zai ɗauki Qur'ani ya rike ba saboda na ka saka liman akwai wadansu abubuwan da abin nan za ka karanta surori da ka iya ba shi kenan sai ka hakura ka ba da wuri ma wanda ya iya inda ya ummul qawma qara'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'a fa a'lamukum bis sunnah haka har zuwa mataki na ƙarshe za ka ɗauki ƙur'ani ba saboda ka yanzu kamar yadda muke dan salloli kaga ba za mu ɗauki ƙur'ani muke so ga wata sura nan ina son ta yi laushi domin saboda tana bani wahala idan na zo karantawa a sallah ba zan iya karanta ta ba ba zan ɗauki ƙur'ani ina zuwa ba in karanta abin da na sani in karanta abin da na iya idan ba zai yi ba to a canza liman kawai amma sai idan in ya kasance illa an kuna fil fatiha to fala budda min kamaliha bi mufradin aw ghayrihi sai dai sura fatiha ce sura fatiha wannan kan gaskiya ba za a karanta ta da gidi ba dole a ɗauki qur'ani ko kuma a samu wani abu an samu mutanen unguwa ko gari sun musulunta aka za ka ka koya musu fatiha a biyar gagara sai aka samu wani gashi dai zai iya karantawa amma ba sai da littafi ya ka bude masallaci aka ce to shi nan bari a yi Allah rubuta fatiha na gaban to kaga a cikin surori sai ka sama masa mai sauki wanda ba zai rikice ba waje ce mai sauki wala asri ko kulhuwa ko inna aqaina wanda zai fi saukin haddacewa in ya zo duk an da ya tashi ya gama karatun fatiha sai ya kawo ta inda ake bukatun fatiha da sura kenan saboda haka in dai cikin fatiha ce to dole sai an samu littafi ko an samu wani abu kamar allo wanda za a karanta ta tuli ga daya fa in taraka minha aya to idan mutum ya zo karatun fatiha sai ya bar aya daya kaje da kamla sala wannan yayi rage kuma rage ne duk da kasancewa aya guda ɗaya ce ta yi nauyi kun ga bambanci tsakanin fatiha da sura ce sura an ce ma ka tsallake an ce in ma bai yi ba ka yi ruku kawai amma fatiha aka ce in kamar aya ɗaya za ka yi sujada kabiliya wa in kana tsara ba balan salatu idan kuma kamar aya ce da ɗaya zaman ayoyin ka guda shida ko guda bakwai kamar guda daya ce ka yi da kabiliya don kamar ce da ɗaya kamar biyu ko uku فهي ما بفاتها بس الحمد لله رب العالمين من الصراط المستقيم هذا لك يقول انا كنا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نعبد هذا لك يقول انا ويا ايها من نقل لك باشي ودون كان قلن كفاتي يبقى كثير ما ذا هي كرم كوابا amma sura idan aka samu aya ɗaya aka karanta an soke wuce. amma fatiha aka ce in dai yasa ba za ta cika ba to a samu qur'ani ko a samu wani abu wanda za a suna tun kuma an bar fiye da aya ɗaya masu yawa kenan to sallah ta baci ina fatan an fahimci wannan hukunci zai hukunci na gaba wa man fataha ala ghairi imamihi batalat salatuhu to wani dan karambani ne yana sallah ba a cikin gefe liman yana sallah da mutane sai ya ji liman ya tsaya ba wanda ya tsaya shi amma saboda ki ya haddace ko yana kokarin haddacewa daga cikin yana cikin sallah sai ya buɗe wani liman to an kan dan karambani sallan fata ba shi in ba ce haka ba wanda aka ce su yi buɗi wa liman wanda suke bayan an ba su dama su yi magana su yi masa buɗi idan ba su yi ba shi kenan tunda za mu buɗin ba ai ba farilla ba ne ba dole ba ne Zama da aka kai kana cikin sallanka sai ka ji wani ya tsaya sai ka ce bari ka sa masa baki wannan kuskure ne sallanka ta ba amma in kana zaune ne a jerin sai ka ce bari ka ɗaga shi wannan magulun idan kana zaune kana ambaton Allah ko kana cikin karatun Qur'ani sai ka ji ya gaya. kuma ka fahimci lalle tsaya waye ya manta gaba sannan wanda suke bin su sallah kuma babu wanda ya daga masa to kai kana yi daga masa amma kana cikin sallah ba zai yi ba saboda za a iya samu an yi sallah kai ka je kana nafila wadansu kuma sun zo sun makara suna sallar magariba ko suna sallar kishayi aka daga murya ana karatu ko sallah asuba sai kuma kana wata sallah daban kama a kira kafe yin kwajiri kake to bari ka ɗaga in ya cike da gane shi da mutanen ba saboda haka ba za ka samu sauƙi ba ina fata an gane ومن فتح على غير إمامه بطل صلاته ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح mutum ba zai buɗe wa liman ba sai idan liman ya bukaci buɗe ya karanta ya sake karanta ba ya manta gaba sai ya ja ya sai ya yi shiru ya rabu sai ya samu wani da tsatse sai ya daga masa don kana da wani yana dagawa wani yana dagawa duk wani za ka ga daga dungu sai ya daga muryar sai ya ma abu nan kana kokarin jin nasa wani a bayan kuma yana dagawa kai ka rasa nawa za ka yi yasa ke son wanda za su kasance duk da liman su kasance cikin natsuwa wanda za su iya taimakawa da kuma na lura da wani abu bayan yan karambani a gefe akwai kuma wanda su suna tare da shi wani shi yana ganin tun da ba layin ka bane shi dan kasuwa ne ko shi ma'aikacin gwamnati ne ko shi mai sana'a ne kuma ga liman ya fike shi yana ganin bai isa ya ta da liman ba to wannan kuskure in dai ka sani ka sani don akwai haddin da mutum zai yi lokacin kana ɗan kasuwan ko kana abin da akwai haddin da kai lokacin kana kana yaro tunda ya fi zama wanda ana yin kuskure za ka iya gane cewa kuskure su suka za su kai mai gyara su kai maka amma kar ka sa tsoron cewa wai kai ba ka yi ta ba kaga can an hana karambani nan kuma an hana tsoron ba ka kusa ake da bayi dalilin da ya sa maza Allah ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yunah ka samu masu natsuwa masu hankali masu ilimi sun malamai suna fassara guda biyu su ce masu hankali masu ilimi akwai wani yana da ilimin amma bai da hankali wanda kuma shi yana da hankali na zai ne amma bai sani ba a ba a magana da su ana maganan wanda yake na tsaya a san abin da ya sani wanda kuma mai hankali ne kuma mai ilimi ne amma yana da natsuwa ba ɗan kamulani ba ko kuma wanda yake bai da tarbiyya ba to idan su yake so ku bayan ne sannan yana da Wannan waɗanda suke halatto masallaci kamar a ce dattara za su zo masallaci da wuri wani za ka samu kullum yana masallacin na amma idan ya zo sai ya tsaya a gefe ko da an zo za a daidaita sahu mutane ba su zo tsakani ba shi ba zai mazo ba saboda yana tunanin kada wani abu ya faru a jawo shi mutane za su ce ba za su bi shi sallah ba ko menene wannan kuskure ne don wani za ka je idan ba kana da dalili mai karfi ba ba za ka ce wani ba za ka bi shi sallah sai in kana da dalili mai karfi to mafiya yawa kuma dalilan da za ka samu na wasu son zuciya ne da ashwa'iyya son zuciya da ashwa'iyya saboda wani neman aure ya haɗa su wani neman kuɗi ya haɗa su wani kawai don baya bin ra'ayinsa eh, misali ba zan bi shi sallah alhali shi ne maganan kuma inda za ka ɗauko shi ma baka faɗi a mizani shi kan ma ba ta inda za a bi shi sallah ba ta inda za a bi shi sallah saboda haka inda mutum zai zo ya zo masallaci da wuri kana daga cikin wanda suke da lazimtar masallaci yana da kyau a ce nan kusa kusa sai a ringa matsowa idan ka zo ka tsaya mai yawa inda ka saba zama aka zo za a daidaita sahu babu mutane maimakon ka tsaya kana jira sai mutane sun bude da tsaro da zuwa lokaci sabo ma yakan sa a samu sauki wata ranar haka zo za a yi za a gabatar da liman an duk tubatun limamun ba sa nan to za a gabatar da shi wanda ake yawan ganin sa a masallaci saboda ne saboda mutane suna da natsuwa da yin kwanciyar hankali a kan ko da an zo an samu shi yake don za a an samu natsuwa akan wani mai karambani ya zo a ce kawai don an gaishe mai karambani ne ko da gagau ya wuce wanda ba za a ji daɗi ba saboda haka muna fata za a ɗan sassauta ta wannan bangare su koma su karambani su rage ainihin karambani su ko a yi na kusa ولا يفتح على إمامه إلا أن ينتظر الفتح سبب هكا سيد لمن يصور ربودي أو يفقد المعنى وكما يبات معنا نمكم الحمد يجي الحمد الحمد الحمد وده كي من يبضى يجاني وبطنا alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sai kace ya zo yace alam tara kaifa fa'ala rabbika eh bi ashabil fil kan shin da ga yadda ubangijin ka ya aikata da masu giwaye ba sai na kokarin ya canza shin baka ga yadda masu giwaye suka aikata da ubangijin ka ba wannan za ka gane shi ba zaka ka gane shi ba da dai idan ta san cewa wannan ai yana da karatu ya karanta abin nan ke kai to ana yi da sallah sai ke mu mun mun ji kai wani karatu yace eh wannan kira'an daidai ne saboda dalilin ka da ka da ta ga shi amma wanda kake ganin to zan yi amfani da wata kalma wanda kake ganin al'amsa sai ya zo ya karanta haka ka zo nan dole kai mu bincika alam tara kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil ba ka ayyuka ba wadai ya bata mana kamar ya zo alamtar ya kaifa alamtar kaifa maimakon alamta alamtar domin saboda tara ne saboda lamɗin nan ya sa aka ke tara sai aka share harafin karfi to wasu sai su maka himala maimakon tara sai su ce tare ta zo nan da sauki ya zo kama maka hujja ya ce wata kira'a ce shi yasa yayi haka da abin nan to kaga in ya kawo dalili yana da hujja to wajen bata ma'anan nan wannan sai ya kasance mutum ya lakaci Qur'ani ko ya san fasara Qur'ani don kada girbe ya gaba sai idan mutum ya lakaci Qur'ani kamar yadda ake buga misali innama yashallahu min ibadil ulama ko da ke karanta ulama inda limbar ke ba zai yi ba إنما يخشى الله من عباده العلماء wanda suke jin tsoron Allah da cikin bayi su ne malamai wani ya zo karanta wata ce inna ma yakhsha Allah min wanda Allah yake jin tsoron su a cikin mutane malamai a mafi gyara saboda haka idan limamin ka yana sallah yana nemi kai maka buɗe sai kai maka buɗe idan bai nema ba to akwai dabarun da aka faɗa maka zai iya yi ya wuce a cikin tsura ban da fatiha idan kuma ya bata ma'ana a cikin tsura, jadi maimakon ana neman gabara kuma gaba ɗaya ya zagi Allah limamin sa ya zagi Allah ai ga ba za a bar shi tun duka sai ku halaye sannan sai kai masa kara amma ba sai ka san abin da ake karanta zarafin mu na gaba wa man jala ko wanda tunanin da yayi yawo kenan a cikin sallah to wannan shine zarafin mu na gobe insha Allah ta'ala na fata Allah ta'ala ya mana jagoranci kuma kamar yadda kai bayani mutane sun san mun nemi zuwa a wajen jama'a kuma lokacin da muka ci nasara mun sanar cewa ya godiya wa mutane sai ba sai na sauke hannun ta ba ya eh, muna fata Allah ta baraka ta Allah ya mu mu kuma Allah ta kada alheri سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته